rajim wa salamu ala ashrafil mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkan ku da zuwa wannan channel namu al wahada african tv da muke kawo ku shirye-shirye da dama kuma muna kira gare ku lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man katama iliman aljamahullahu bil minan nar duk wanda ya buye ilimi Allah zai masa linzami da linzamin wuta ranar tashin alkiyama domin mun sauke nauyinmu na bayyanar baku da abun da ke tattare da itatuwan da ke kewaye da mu na amfani musamman ma bangaren magani ba mu muka fara ba shugabannin musulunci wanda sun rubuta littattafai da yawa irinsu ibn rida irinsu ibn sin irinsu ibn nafis sun yi bayanai da dama har ma ibn irin su ibn qayyim jauzi wanda ya rubuta littafi mashahuri na nabawi sun yi magana akan magani shak darnuji a cikin littafin sa ta'alimul muta'allim cewa yayi ma bai kamata a ce dalibin ilimi bai zurfafa wurin ilimin magani ba domin har yana cewa al'ilimu iliman ilimul fiqhi adyan wal ilma tibbi lil abdan yace dole malami ya samu ilimi guda biyu ilimi na farko shine ilimin fikihu domin ya fahimci addini ilimi na biyu kuma shine ilimin magani domin idan ya yi rashin lahiya ba zai je wajen kadangare ko boka ya ce yana neman magani ba sai na alima har yabo ya yi ga wayannan mutane guda biyu ce abokan juna ne shine da malami da likita abokan juna ne don haka akan so malami ya zama likita duk lokacin da malami bai zama likita ba duk da ɗimbin ilimin addinin sa wata rana zai kaskantar da kansa a wurin wanda yake bai da addini to da haka ku yi ƙoƙari ku yaɗa wayannan karatuttuka namu domin ya amfani al'umman musulmai ga baki ɗaya sannan kuma masana fiƙewa hasatan abu na bakwai akan amfanin ganyen mangwaro ganyen mangwaro yana amfani ga masu ciwon kunne idan aka sami ko ƙwara uku a dafa shi da kauri sai a samu auduga mai kyau ana digawa. kunnen ko tana ruwa ne allah zai ba da lafiya abu na takwas daga cikin amfanin ganyen mangwaro idan mutum ya ƙone da wuta sai a samu ganyen mangwaro amma an fi son a samu tuhon ganyen mangwaron a ƙona shi a nike shi ya yi laushi ana barbadawa a rauni din in allah ya yarda nan da nan zaka ga ciwon ya warke mai fama da ciwon asma ko kuma limoniya ya samu tohon ganyen mangwaro guda goma sha biyar ya samu citta ya samu kanimfari, ya shanya ya dake in ya dake yana sha kullum da sassafe sai a mai kamanti nasa insha Allah zai rabu da wannan limoniya nasa ko kuma asma da yake damansa ko yaya asmin ya kai inda aka dinga amfani da ganyen mangoro za a samu waraka na goma wanda yake fama da ciwon wuya za a ga wani wuyansa yana ciwo ko dai ya zama yana da waɗansu kwaɗi a ciki ko ya rinka jin zafi a wuya wannan ganyen mangoron za a samu tohon a sashi a ruwa ya tafasa lokacin da ya tafasa in aka bude shi wannan turarin sai ya bude bakinsa yana shiga ciki insha Allahu shi ma ana ganin zai samu waraka dalilin wannan na goma sha ɗaya wanda ke fama da rashin bacci mutumin da ke fama da rashin bacci in ya samo ganyen mangwaransa kwara biyar sai ya dafa shi da safe da ruwa mai kyau ya tace bayan ya tace sai ya barsa sai ya sanyi da yamma lokacin da zai kwanta bacci sai ya sha shi man Allah da zai bacci lafiya mutumin da ke fama da rashin natsuwa kila tunani ya mai yawa don haka kwakwalwan nasa ya dushe yana yawan faduwan gaba wannan shine na sha ɗaya sai ya samu ganyen mangwaronsa tuhon ganyen mangwaro guda bakwai ya dafa in ya dafa shi ya tace ya sha insha Allahu shi ma zai samu lafiya a na goma sha biyu mutumin da yake ganin kitse ya yi masa yawa kitse ya masa yawa shi ma ana bukatan ya samu ganyen mangwaro tuhon ganyen mangwaro amma a wannan karan ana so ya sa citta ya sa tafarnuwa kawai sai ya nika shi ya zama gari yana da sassafe sai ya dafa shi kamar shayi yana sha in ya ga dama ma ya sa suga kamar yana shan lifton wannan ba matsala kitsan da ya masa yawa duk zai narke zai warware mutumin da kila a cikin jininsa akwai yawan kitse ko akwai blood cancer ganyen mangoro yana wanke jinin dan adam a waye gari yana jin karfi da lafiya a jikinsa ah, subhanaka bihamdika wa shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik